Gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne ya sanar da haka ga manema labarai a Abuja, inda ya ce bankin ya nemi izinin yin haka daga wurin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma ya amince da sauya kuɗaɗen. In line with this approval, we have finalized for the new currency to begin circulation from December 15, 2022 after its launch by President Muhammadu Buhari. A nan Godwin Emefiele ne yake cewa sun riga sun ɗauki matakan rarraba kuɗaɗe zuwa bankuna domin mutane su samu sauya kuɗaɗensu daga tsofaffin zuwa sabbi. Emefiele ya ce ya ba bankuna dama su buɗe cibiyoyin sarrafa kuɗaɗensu daga litinin zuwa asabar domin karɓar duk kuɗaɗe da kwastomomin su za su mayar sannan a ba su sabbin kuɗi. Emefiele ya ce za a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗaɗen har zuwa ƙarshen watan Janairun shekara dubu biyu da da uku. A ƙa'ida ya kamata kamata a rika sauya takardun kuɗi duk shekaru takwas, amma a yanzu an kwashe shekaru ashirin ba a sauya takardun kuɗi da ake amfani da su a Najeriya ba. Wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya yi tsokaci yana cewa. A gaskiya idan gwamnatin Najeriya ba ta bi a hankali ba duk tunanin da ake za a samu ci gaba ko kuma alfanun canjin da ake tunanin za a yi na launin kuɗin nan zai iya kawo cikas ma ma'ana kwalliya ba lalai bane ta biya kuɗin sabulu a shekarun baya da aka yi irin wannan canjin launin kuɗi mutane da yawa ma sun rasa rayukansu wasu da yawa ya zamo sanadiyan karayan arzikinsu ina ganin idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki 45 jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko makisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana ƙoƙari ƙoƙari ne a gallaza ma mutane azaba. Shi ma manazarcin harkar tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya ce wannan sauyi ba zai kawo sauƙin farashin kayan masarufi ba. Duka ƙoƙarin rage hauhawar farashi da ke damun tattalin arzikin ƙasar nan wanda ya kai sama da kashi ashirin daga digo kuɗaɗen ruwa na banki da kuma kuɗaɗen tsare-tsare na ba da basussuka na babban bankin Najeriya ba za su rage hauhawar farashi ba. To shi babban banki ya ba da wani babban babban uzuri na cewa sama da kashi tamanin na kudaden da aka buga domin a yi hada-hadan kasuwanci da hada-hadan kudi a cikin kasan, sama da kashi tamanin na waɗannan kudade ba sa cikin bankunan kasan. to kin ga idan aka samu irin waɗannan kudade waɗanda suna da yawan gaske ba sa cikin bankunan kasan to suna ina ne amma in kin tuna daga baya mun ta yin bayanin cewa da dama daga cikin kudaden kasan waɗanda ya kamata a yi kasuwanci da su yana hannun 'yan siyasa wasu su suna hannun yan boko wanda ba sa so su kai kudaden su bankuna da kuma wasu daga cikin kudaden suna hannun yan ta'adda godwin emefiele ya ce wannan sauyi zai sa bankin najeriya ya sa ido akan harkokin kudade musamman waɗanda suka shafi harkar tsaro da ƙasar ke fama da shi a yanzu a shekara 1999 ne aka kawo takardar naira 100 sannan aka kawo naira 200 a shekara 2000 naira 500 kuma an fito da shi a shekara 2001 sannan takardar naira dubu an fito da shi ne a shekara dubu biyu da biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.